gỗ gỗ gỗ bị mến trà chị ô, đi thì lá chả đi quẻ anh ơi khi gỗ phải đọc cái gì đi mẹ malam turi ki ni na ma shafa daki tun ɗazu ina daki sai jin hayaniya nake yi karatu nake me karatu nake shananci kake ko me ba haka ba ne. me o bi'iri mi'i ti auti auti o mi'i ti Gwamnan authority. Hankali ya kake? Eh? Ko baturan in ka sauraje zo karanta. Yadda ne shine daidai. Kai da wani yare kike kanta? English mana. Eh? English mana. A ce gwamnan authority ka ce go obirita? Hankali ah, ya ne. Go bi rime. inti o. nti o gaskiya dai za ka ga mutane kamar lafiyar su suna tafiya a shi mahaukata ne wallahi na yi dai gwamnan authority din ne go obirita gaskiya mutane akwai mahaukata a duniya hala irin masu karyar turancin nan ne ko kuma irin boko ce ta sa suka samu matsala suka haukace Allah ba shi lafiya wannan da ya samu matsala